cewa mace ce ta ga zamansu da mijin ba daɗi sai ta kai shi kotu akan tana son ta yi hulɗi mm. sai mijin ya nuna a'a baya so mm. a shari'ance alkali yana da daman ya raba auren kwaya kuwa yana da daman ya raba auren eh, shi sa aka sa kotu ajiye da shari'a na'am in eh, an bar wannan ya eh, zalimi abin da su yi kuma in ya rabu ya rabu kenan a shari'a za su yi a nan gaba wannan wanda cin rabu su rabu ina nufin ma'alish kamar shi a tabbata na son a ce mishi idan alƙali ya raba ya ya rabu ya rabu in mai sa hulku ko faski ya raba aure. ya raba aure ba tare da an biya komai ba wata na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fita sallah su ba mm. shi hadda wata mace ana ka jamila na'am manzo Allah ce da wannan lokacin sallallahu alaihi wasallam shi ta ce a ni da mijina miji kuma mutum ne na gari sahabi ne a kansa nan da ya sauka da aya la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi ya boye kansa yana kuka sau yana da sauti mai kyau mm. yana da dan sauti yana da eh. mutum kirki ne kuma ba shi bishara na a Allahu akbar amma matan ta ce ba na son sa ya rasulullah ba na son ganin filonsa da filo na guda shi ban zan laraba wurin eh dalili kenan an je an faɗi ita ta ce ta lallaba ba soyayya mm. ba ta kushe shi eh, ta ce ni gashi mutum kirkiri na gari mm. soyayya shi aka gina hukunci ta shi aka waye gari lalakai mijin baka ce da ita lalai na da yawa makarki ta don sharri Eh, in gan wanda zai saki ma in akwai wasu maza haka suke don cutarwa don cutarwa mm. ai dole alkari saki yi sake yi ya ki a raba wurin shi dai siyar shi alkali zai saki na hul'i alkali zai saki biya kan hulii mm. ya ce matar ta kawo kaya ba a mika masa na'am mm. Allah saka alheri haske mai leƙa gidan kowa Afirka TV. KTV3 tafarkin rayuwa.